gaba da gasar cin kofin zakarun nahiyar turai UEFA Champions League na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na shida wanda shi ne zagaye na karshe a wasannin rukuni da kungiyoyi da dama za su fafata a tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na kasar Spain da ta kasu bakunce Borussia Mönchengladbach da kasar Germany yayin da Bayern Munich na Germany za su fafata da Atlantico Madrid ne na kasar Spain. Basel kuwa na kasar Switzerland za su fafata ne da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da ke can kasar Ingila. Manchester City ko za ta karbi wagogo Celtic ne na kasar Portugal yayin da Benfica na Portugal za su fafata da Napoli na kasar Italy. Dynamo Kiev kuwa na kasar Ukraine za su karbi wagogo Basecta ne na kasar Turkiya yayin da PSV za su fafata da Lura Rak na kasar bulgaria haka ita ma psv za su karbi bakuncin rostov na kasar rasha za a ta wasan ne da misalin karfe tara saura kwata agogon najeriya niger kamaru da kasar chadi hukumar kula da kwallon kafa ta ingila fa ta dakatar da sajo gira na manchester city har tsawon wasanni kudu da kuma dan wasan manchester city mai suna fernandinho wanda shi kuma tsawon wasanni uku hukumar ta abin ta ce ta dakatar da aziran ya bisa mummunar ketan da ya yi wa dan wasan baya na chelsea david lewis a wasan da suka yi ranar asabar da ta gabata a wasannin premier league da shekara 2016 zuwa 2017 inda aka sha manchester city uku da daya wanda nan take alƙalin wasan ya ba wa sajiyar jan kati sakamakon wannan keta da sajo ya yi ya janyo a tsakanin 'yan wasan kungiyoyi guda biyu inda ta kai ga Fernandinho ya sa hannunsa ya tura 'yan wasan Chelsea mai suna Chess yi Rigas har kasa Bayan hukumar ta FA ta hukunta wayannan aka hukumar tana hukumar kungiyoyi duka guda biyu kungiyar kallon kafa ta Chelsea da Manchester City wajen kasa kawo hankalin 'yan wasansu yayin hatsaniya yadda hukumar ta bata zuwa takwas ga watan disamba da kara kansu ko kuma su fuskanci hukunci tuta lafiya.